صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum radio hausa biyu ne kuka kamo a shirinsa na dare na yau laraba muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya to gajeren shirye-shiryen da muke dauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya ta kuma shirye-shiryen na san afirka a yau muryoyin masu saurare gisoshin rayuwa fatoyin musulunci da kuma duniyarmu a yau ta waɗannan dai su ne shirye-shiryen da daidan allah za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farukansu har zuwa su inda halin yanzu za mu fara da shirin nan na kokun san san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba shida ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 22 ga watan jumada ula na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan jumada ula na shekara ta 1430 hijira kamariya Allah ya yi wa Sheikh Muhammad Taqi Bahjat babban malamin addini masanin fiqihu da irfani rasuwa a birnin Qumna kasar Iran. An haifi shehin malamin a yankin Gilan a cikin shekara ta 1334 hijira kamariya inda ya fara karatu a gaban mahaifinsa a lokacin da cika shekaru goma sha hudu a duniya sai ya nufi kasar iraki inda ya karatu mai zurfi kafin daga bisani sake dawowa kasar ta iran ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilmomin addinin musulunci musamman a bangaren fikihu da irfani ya rasu a rana irin ta yau 22 ga watan jumada ula na shekara ta 1430 masu saurari ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata rana irin ta yau sarki sha ya sauke firaministan sa gulam riza ya kuma mai gurbinsa da shafuwar bakhtiyar wannan sauyin gwamnati ya faru ne makonni biyar kafin faduwar gwamnatin sarki sha na kasar iran shafaru bakhtiyar ya yi kokarin yaudarar mutane da alkawalan sana karya da nufin kawo ƙarshen boran jama'a amma mutane ba su yaudaru da alkawalan nasa ba inda bayan 'yan makonni masarautar sarki sha ta faɗi a ƙasar iran tare da samun nasarar juyin juhalin musulunci a ƙasar. da karshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau mayakan sa kai wato basij da kuma ɗaliban jami'a a ƙasar iran suka nuna turjiya a yakin da aka gwabza domin kare garin waida a lokacin da sojojin ba'asiya na saddam hussein suke hankuran kwace iko da birnin bayan samun nasarar da mayakan basij suka yi a garin na wani lokaci daga bisani sojojin ba'as sun samu ɗauki daga babbar rundunar sojan ƙasar iraki inda suka sake dawo da gagarumin farmaki a kan birnin da kuma sojojin na basij da ɗaliban jami'a da suke kare birnin suka rasa rayukansu baki ɗaya suka mako rashin samun ɗauki na gaggawa daga rundunar soji ta kasar iran wannan ranar an sanya mata suna ranar shahidan ɗaliban jami'a a kasar iran kasantuwar mafi yawan waɗanda suka rasa rayukansu a wannan ranar yayin wannan gumurzu ɗaliban jami'a ne. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madala bayan shirin ko kusan yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda tahir amin zai karanto. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran ta ce tana da kwakwaran shaidu na cewa isra'ila tana da hannu wajen kashe dr fahar zahde a kasar iraki kuma an kama wani babban kwamanda mayakan kungiyar daesh a kudancin birnin bagdaza hukumar lafiya ta duniya ta nuna damuwarta da rashin bawa jami'anta vizar shiga kasar sin yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan tsaron ƙasar iran brigadier janar amir hatami ya bayyana cewa gwamnatin hamzai kasar isra'ila tana da hannu dumu-dumu a kisan masanin fasahar nukiliyar ƙasar wanda aka kashe a watan nuwamban da ya gabata tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nakalto hatami yana faɗar haka a yau laraba ya kuma kara da cewa ya aike da wasiƙu zuwa ga takwarorinsa a wasu ƙasashe 60 a duniya dangane da hakan a ranar 27 ga watan nuwamban da ya gabata ne aka kashe dr muhsin fahri zade a wani wuri a wajen birnin tehran a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa wajen aiki dr fahri zade dai shine mataimakin ministan tsaron kasar iran sannan shugaban cibiyar bincike na ma'aikatar tsaron kasar ya taka rawar a zo a gani wajen ayyukan ci gaban kasar a bangarorin tsaro da kiwon lafiya da dama kuma shine masanin fasahar nukiliyar kasar iran wanda firaministan hamci kasar isra'il benjamin netanyahu ya kama sunansa a wani jawabin da ya yi a shekara ta 2018 gwamnatin kasar iran ta bayyana cewa kwace kadarorin kasar wanda gwamnati wacce wa'adinta ke karewa a kasar amurka take yi wani nau'i ne na fashi da makami tashar talabijin ta paris tv a nan ta bayyana cewa a jiya talata ce ma'aikatar kudin ƙasar amurka ta ba da sanarwar cewa ta kwace dala amurka miliyan bakwai na ƙasar iran a matsayin kudaden diya ga barnan da wasu wa'anda ta kira 'yan ta'adda suka yi na kaucewa takunkuman tattalin arzikin da amurka ta dora wa ƙasar iran wannan ba shine karon farko wanda gwamnatin donald trump take kwace biliyoyin dala amurka na kadarorin kasar iran wanda amurka ta hana a taba su a bankunan kasashen waje ba labarin ya nakalto david burns mataimakin anthony janar na kasar amurka yana cewa an kwace wa'annan kuɗaɗe ne don iran tana kokarin isar da su hannun wasu wa'anda ya kira 'yan ta'adda wa'anda za su karya takunkuman da amurka ta ɗora wa ƙasar kafin haka dai a cikin watan maris na shekara ta 2017 amurka ta kwace dala amurka biliyan ɗaya da digo hudu mallakin ƙasar iran don abin da ta kira diya ga iyalan wani ba amurke ma'aikacin fbi wanda ya ɓace a ƙasar iran a shekara ta 2000 bakwai jami'an tsaro a kasar iraki sun ba da sanarwar kama wani babba daga cikin shugabannin kungiyar 'yan ta'adda ta Daesh a kudancin birnin bagdaza kamfanin dillacin labaran al alma'aluma na kasar iraki ya bayyana cewa kafin haka shugaban na 'yan ta'addan ya kasance mufti ne a yankin furat na lardin ambar a lokacin da ƙungiyarsa take mamaye da yankin bayan an dawo da ikon gwamnati a yankin na ambar sai ya fice daga lardin ya dawo kudancin birnin bagdaza saboda kaucewa jami'an tsaron ƙasar tun shekara ta 2017 ne dai jami'an tsaron ƙasar iraki suka kawo ƙarshen ikon kungiyar Da'ish a kasar Iraki, amma har yanzu daga lokaci zuwa lokaci sukan kai hare-hare na ta'addanci a wasu wurare a kasar. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran dan wasan kwallon kwando daga kasar iran kuma wanda yake wasa ga kungiyar wasan kwallon kafa taskra belchato a kasashen turai yana daga cikin wa'anda aka zaba a cikin kwararrun 'yan wasan kwallon kwando a fagen kai hare-hare kamfanin dilancin labarun irna na kasar iran ya bayyana cewa milad abidipur ya sami kyautar lamban yabo a matsayin ɗan wasa mafi kai hare-hare a gasar wasannin kwallon kwando na shekarar da ta gabata a bayan da aka kammala gasar abidipur dai yana wasa wa wata ƙungiyar kwallon ƙafa ta kasar poland ne kuma ya sami amincewar kashi 68.8 cikin 100 na alkalan zaben zababbun 'yan wasan shugaban hukumar lafiya ta duniya ya nuna damuwarsa da rashin samun vizar shiga kasar sin wanda tawagar kwararrun hukumar suka kasa samu saboda matsaloli a bangaren gwamnatin kasar sin kamfanin dillacin labarun reuters ya nakalto babban sakataren hukumar tedros adhanom yana faɗar haka a jiya talata a taron 'yan jaridu na yanar gizo da ya saba yi tedros ya kara da cewa tawagar ƙwararru mutane goma ne kuma ya kamata a ce sun isa ƙasar sin tun farkon wannan watan don fara bincike kan asalin cutar corona a birnin wuhan inda aka ce cutar ta fara bulla daga ƙarshe shugaban hukumar ya ce yana fatan gwamnatin ƙasar sin za ta gaggauta ba da bizar shiga ga tawagar don aikinsu yana da matuƙar muhimmanci ga hukumar masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. ta madala labaran duniya kenan kuka saurara tare da tahir amin masu kada da ku shafa kuna tare ne da radio hausa bih a nan birnin tehran to yanzu kuma sai ku gyara zama don sauraron sauran abubuwan da suka saura mana a shirin namu yanzu inda za mu fara da shirin na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da sannun ku kuma da kasancewa da mu a cikin wani shirin na Afirka a yau shirin Radio Hausa VOH da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To a yau da shirin zai mai da hankali ne kan kalubalen da ke gaban nahiyar Afirka a wannan shekara ta 2021 da muka shiga ta fuskar tattalin arziki duba da koma bayan da tattalin arzikin duniya ya fuskanta a shekarar 2020 da ta gabata. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tomarilla kamar da watakila wasu ku suka ji a farkon shirin yau muna mai da hankali ne kan kalubalen da ke gaban Afirka a wannan shekara ta 2021 da muka shiga ta fuskar tattalin arziki duba da kuma bayan da tattalin arzikin duniya ya fuskanta a shekarar 2020 da ta gabata. To domin tattauna wannan batun a yau shirin ya gayyato mana da Dr. Shu'aibu Idris wani masanin harkokin tattalin arziki a tarayyar Najeriya kuma da farko na fara da jin ta sa ne kan irin kalubalen da ke gaban Afirka a wannan shekara game da batun tattalin arziki. To kamar yadda masu saurare suka sani kuma duniya ma baki ɗaya don eh, mai hankali ya sani a nahiyar afirka mun zama kaman koma baya a cikin al'ummar da suke murabba'in duniya baki ɗaya a in ka ɗauki yanayin yadda duniya take an kasa ta kashi-kashi akwai kaman wajen larabawa inda kuke kenan iran saudi arabia kuwait da sauransu sannan akwai nahiyar asiya kamar su india china indonesia da sauransu kamar nahiyar amurka amurka kenan argentina da sauransu da kuma a nahiyar turai wasu kamar irin kasashen da suka haɗu suka european union da a ingila da sauran kasashe in ka ɗauki yanayin ci gaba na nan kowane nahiya sai ga cewa afirka kusan duk wato alkalman ƙididdiga da ake bi a nahiyar afirka ita ce baya farko ka dubi maganar lafiya in ka ɗauki mutane nawa ne wato dokta ɗaya a nahiyar afirka mutane nawa yake iya gani sai ga cewa misali in ka ɗauki ƙasa kowane hekta guda ɗaya ila kowane mutum dubu ɗari biyu da hamsin ko miliyan ɗaya ne ma muna da dakta guda ɗaya ne in ka je kaman asiya watakila za a ga alƙalaman sun yi ƙasa da haka in ka je amurka ko a nahiyar turai za a ga ya shi ma ya yi ƙasa da haka maganar lafiya ka je ka ƙara duba ba ma likitoci ba asibitoci mutum guda nawa muke da su a nahiyar afirka wato kusan kowace asibiti guda ɗaya inda za a ce mutane nawa take kula da shi sai ga cewa asibitocin sun mana karanci sannan kusantan asibitocin da jama'a a zai wuya yanzu ka je tarayyar turai ko nahiyar amurka ko asiya zai wuya ka ga ka yi tafiyan kilomita ashirin da biyar zuwa talatin ba za asibiti ba a nahiyar afirka za ka iya yin kilomita ɗari ma baka haɗu da asibiti ba kaga a duk wannan na ma tsaya ma a maganar lafiya ce dan zo maganar ilimi haka za a ga irin mun zama koma baya za a ga yaran mu ilimin da ake yi ba na zamani ba ne ba ilimin da ya kamata a yi ba ne na abin da zai amfani shi wanda ya yi ana magana ne yanzu na kimiyya da fasaha na maganan wato sadarwa da kuma dai ci gaba da dan adam ya samu mu har yanzu muna nan a kusan da tuwon daga miyar jiya cin tuwon mu na yau a ka je maganan ababen jin daɗi na rayuwa kamar hanyoyin mota hanyoyin jiragen ƙasa da kuma irin wutar lantarki sai daga cewa a yanzu haka mu ne koma baya ko yau na karanta wata tafiya inda ake cewa in so samu ne kusan kowace shekara a nahiyar afirka kasashen afirka ya kamata ta kashe mafi karanci dala tiriliyan biyu don su yi abin da kira a turance infrastructure wato babban jin daɗin dan adam ah, saboda haka ah, akwai kalubale da yawa da eh, nahiyar afirka take ciki a wannan ah, karni da muke ciki a yanzu to dukta kowane ababe ne ke haddasa wannan koma bayan To, hasashe yana da yawa kuma tambaya mai wahala ce kuma mai sauki. Farko mu muna ganin shugabanci. a Da yawa za a ga cewa salon zaben shugabanni a nahiyar Afirka kamar ya ɗan sha bamban da sauran ƙasashe. Yanzu in baka karamin takadiri watakila kamar guda biyu ko uku wanda zan iya tunawa. A ƙasar Faransa, Macron duka shekarun shi nawa yana shugabanci. An ka dubi Eh, kasan malaysia misali mahasir muhammad ya yi shugabanci da shi da makwabcinsa na na singapore ni kwanyo sun yi don shekaru ashirin da suna shugabancin kasashensu kuma babu cin hanci babu rashawa babu cin amanar dukiyar jama'a da aka ba su su riƙe sun daɗe akan mulkin nan kuma ci gaban ƙasan ya dame su yawancin shugabanninmu kansu suka sani daga su sai 'ya'yansu sai yan uwansu ko kuma abokansu kuma haka shiga sai a yi ta almandahana ana cin amanar dukiyar mutane da aka bayar da aka ba aka ba shugabannin su riƙe na biyu mu kanmu magoya bayan in mun zo zaben ba ma yin kanmu adalci saboda talauci ya mana yawa talauci kuma ba wai na dukiya ba talauci na zuci sai ka ga cewa zan fa ba mutum ƙura'a ne ya shekaru hudu yana mulki in ya bani naira dubu ɗaya ma sai sa naira dubu ɗaya na aljihun kaɗa mashi ƙura'a a wuce ban damu da ko me zai faru ban gobe kaga wannan ma ba ƙaramin matsala ba ma'ana in na an aka duki aka aka ga daddawa tana da wari to bera mana da sata ko kuma bera mana da sata to daddawa mana da wari in shugabannin ba sa mana yanda ya kamata to su ma magoya bayan wajen zaben ba sa yi ma wato kasan ba su yi ma kansu kuma adalci daga ƙarshe akwai wato sisina na siyasar duniya kaga an yi mulkin mallaka a nahiyar afirka turawa sun mallake mu da aka yi yakin basasa wanda ake sa shi wani yakin duniya to yakin duniya kaga turawa da yakin duniya an gama yakin nan ai sai amurka sai wani abu da ake kira marshall plan of action wato wani ture uh, mai suna marshall ya fitar da ƙarfi ta ya za a yi a tallafa wa tarayyar turai nahiyar turai da farfaɗo daga karyar arziki da matsalar ta shiga a dalilin wannan yaki da aka ce. yi a aka kafa kamar da wannan uh, wato taron dangin a bata ko bashi ko tallafi ko taimako ya Allah zakka ya Allah sadaka ya Allah kyauta ya Allah bashi don su samu samu biyan bukata a irin wa'annan kaɗan kenan daga abin da iya ɗaukakawa akan wannan tambaya da kai. To ko waɗanne hanyoyi ne Afirka ko kuma shugabanninta za su bi domin farfaɗo da tattalin arzikin nahiyar? Eh to tambayar da aka taka shi kashi idan ana maganan tattalin arziki da ya samu cikas a shekarar ta gabata a dalilin annobar ah, corona kaga maganar farko ita ce annoban nan ta zo kuma har yanzu ba a shawo kanta ba alhamdulillah rabbil alamin turawa sun cire wai sun samu maganin rigakafin kamuwa da wannan cutar har yanzu ba a tabbatar da ingancin wannan magani ba amma yawancin kasashe sun fara amfani da shi kasar amurka na ta fara amfani da shi kasar italy kasar ah, ingila ta fara amfani da shi a nahiyar afirka muna cikin talauci muna buƙatar dukiya ma mu samu abincin da za mu ci ba kowace ƙasa take kowace ƙasa take da ƙarfin ma da za ta iya sayan wannan maganin rigakafin wannan cutar ba to in ko ba a yi rigakafin ba kaga muna cikin wani halin kakanika yi amma ana maganan wani matakai za a ɗauka na farfaɗo da tattalin arziki matakan suna da yawa amma kaɗan daga cikin shine ni mu adalci mu rinka zaben mutanen kirki mu sa su a shugabanci mu ma makan adalci masu yin almundahana masu cin rashawa masu cin hanci masu yin makisanci masu wawura kuma masu wato cin amanan dukiyar da ake ba su su riƙe ya kamata a rinka hukunta su kuma a rinka kyaman su ba wai kawai mutum ya kawo ya baka ba ko me ya baka ko da ko da mutum ya kashe kai ba abin da ya tsaye da kai dai biya baka kaci a shugabannin kuma an sa su ma sai sun ɗauki matakai kamar yanayin da matakan da kasashen da suka ci gaba suka suka ɗauka makarantun mu mu gyara su a inganta wato hanyoyin ba da ilimin malamai a ɗauki ƙwararru a biya su kuɗi mai tsoka sannan kuma a ba su kayan aiki sannan su yaran a tabbatar da cewa suna karatun yanzu kamar mu kasan mu nan Najeriya a ce jami'o'in da suke karkashin gwamnatin tarayya sun yi watanni ɗaiɗaiɗai tara zuwa goma wai malaman suna yajin ai to in kana da ɗaya da wannan jami'a ko waccan jami'a anya za ka ji daɗi ka ga ɗanka ya yi watanni ɗaiɗaiɗai tara kila ko ba gona kake da ita ba kai ba shago kake da shi ba da za ka ce je kula maka yana nan sai dai da safe ka bashi abinci ko ka ta abinci da rana ka ta da yamma ka ta ka ta gobe ma haka nan suna zama kawai suna zaman kashe wando wa'annan duk matakai ne da ya kamata a lura da su maganan canjin nan da ake yi yawancin kasashen afirka ba a yin canji wato na kuɗi yadda ya kamata kamar mu yanzu najeriya kullum ana ta kiran babban bankin najeriya da ya tabbatar da cewa an yi adalci wajen sai da kudaden canji ma masu zaman kudaden canjin nan babu dalilin da za a ce wani ya zo an ba shi dala miliyan ɗaya a kan naira ɗari uku da hamsin wani kuma ya zo a ce da babban bankin najeriya ya sai da mashi akan ɗari uku da tamanin kaga wanda aka sai da mashi da ɗari uku da hamsin misali idan an ba shi dala miliyan ɗaya ya koma ya sai da ita a ɗari uku da tamanin ko da saba'in da biyar raga nan take an ba shi kusan miliyan ashirin da biyar shi shi kadai kuɗin nan kuma namu ne mu duka ko yanzu kudin ruwa da ake tsorawa na bashi duk nan suna cikin tsare-tsaren da wato shugabanni ya kamata a ce suna yi don shi ne zai kawo wato alfanu. To masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan ɗuga aya a shar na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin shi bakon namu Dr. Shu'aibu Idris masanin harkokin tattalin arziki a Najeriya. Ni Hassan barka da na shirya kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance cikin koshin lafiya. bayan shirin muryoyin masu saurare yanzu kuma sai mu na gaba kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da dastani rasta na atula shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata mun fara kissar yakin tabuka mun tsaya kan wanda suke son kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin munafukai a wani wuri da ake kira akaba amma ba su sami nasara ba da yarda Allah za mu dora daga inda muka tsaya har ila yau yana daga cikin abubuwan da suka faru a yakin tabuka raƙumin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bace a cikin daji ba a gane shi ba sai wasu munafukai suka fara maganar cewa ai mutum wanda bai san inda raƙuminsa yake ba ko kuma taguwarsa take ba taya zai ce mana shi manzon Allah ne suna son jefa rauni a cikin zukatan muminai wannan labarin ya yaɗu har ya kai kunnen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga baya ya faɗa sabansa abin da ya ji kuma ya ƙara da cewa shi bai san komai ba sai abin da Allah ya sanar da shi sannan ya faɗa musu cewa Allah ya faɗa masa inda taguwar take sannan ya nuna wasu sabansa inda take sannan ya ce ta makale ne a jikin wata itaciya a wani rami sai suka je kuma suka fito da ita yanzu kuma sai batun masallacin munafukai wacce ake kira masjidar dirara kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita zuwa yakin tabuka akwai wasu sabansa daga cikin kabilar bani amr bin auf sun zo wajensa inda suka buƙace shi ya je ya buɗe musu wani masallaci wanda suka gina a anguwarsu a kusa da masallacin ƙuba. masallacin bai da nisa daga masallacin ƙuba. wato masallacin da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara ginawa a madina bayan hijirarsa daga makka zuwa madina amma sai ya ce masu sai ya dawo daga yakin tabuka zai je ya yi musu sallah ta farko a masallacin don bude shi amma kafin ya dawo Allah ta'ala ya yi masa wahayi ya faɗa masa manufar wa'anda suka gina masallacin wanda kuma shi ne don raba kan muminai don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana dawowa Madina daga yakin Tabuka sai ya umarci wasu sabansa su je su rusa masallacin su kuma kona rufinsa Allah ya kawo wannan maganar a cikin suratul bara'a inda yake cewa kuma wanda suka riki wani masallaci domin cuta da kafirci da neman rarrabewa tsakanin muminai da mai da shi sansani ga wanda ya yaƙi Allah da manzonsa daga gabani kuma haƙiƙa suna yin rantsuwa cewa ba mu yi nufin komai ba face alheri alhali kuwa Allah yana yin shaida cewa su haƙiƙa maƙaryata ne kada ka tsaya a cikinsa har abada lalle ne masallaci wanda aka yi harsashinsa a kan tsoron Allah tun farkon yini shine mafi cancantar ka tsaya a cikinsa a cikinsa akwai ansu mazaje suna son su tsarkaka kuma Allah yana so masu neman tsarkakewa cikin suratu tauba ta 107 zuwa 108 da ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mai da wurin masallacin wurin zuba shara daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya shiga Madina a cikin wata Ramadana na shekara ta tara bayan hijira bayan shigarsa Madina wanda ba su sami daman zuwa yakin ba ɗaya bayan ɗaya suna zuwa suna gabatar da uzurorin su na rashin zuwa yakin ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam. sannan shi kuma yana ta karban uzurorin su suna tafiya amma daga baya Allah ya bayyana masa cewa cewa mafi yawan su ƙarya suke ba su da wani uzuri wanda ya hana su fita yakin amma daga cikinsu akwai wasu mumine guda uku wanda su ba su yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam karya ba sun faɗa masa gaskiya kan cewa ba su da wani uzuri na rashin zuwa yakin a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji wannan maganar daga wajensu sai ya ce masu ku je sai Allah ya yanke hukunci dangane da al'amarin ku wa'annan sahabban guda uku su ne Ka'ab bin Malik da Mararatu bin rabi'a da kuma hilal bin umayya sun faɗa wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam cewa suna da wadata kuma ba su da wani dalili na rashin zuwa yakin da farko manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana musulmi yin magana da su har kwanaki hamsin ka bin malik yake cewa a lokacin da muka cika kwanaki arba'in cikin kwanaki hamsin da aka kaurace mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aiko mana sako a kan mu kauracewa matanmu daga nan sai na ce wa matata ta koma gidansu sai abin da Allah ya yi nan gaba har ila yau an ruwaito Malik yana cewa a cikin 'yan kwanakin da aka kaurace masu yakan je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallar jam'i idan an kare sallah sai ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallama amma yana ta taraddudi kan cewa ya amsa ko bai amsa ba sai ya ce hatta yan uwansa na kusa da danginsa duk sun ƙaurace masa sannan yake cewa bayan kwanaki hamsin ya yi sallar asuba sannan yana zaune a inda ya yi sallan sai ya ji wani yana kiran sunansa yana cewa bushara bushara ya kai malik a lokacin da aka saukar da aya ta takwas kenan na tabbatar da cewa allah ya karbi tubansu kabin malik ya ce ya je wajen manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaida shi sannan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi masa bushara cewa an karbi tubansu sai ya cewa wa manzon allah zan ba da dukiya ta gaba ɗaya kyauta sai manzon Allah ya ce masa ka rage wani abu a cikin dukiyarka masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu ne sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kisoshin rayuwa kenan kuka saurara yanzu kuma sai shirinmu na gaba fatawoyin musulunci amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة مصرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أتكم وننشري نامو نفتوي مسلمين idan masu sauraro ba su manta ba shi dai wannan shiri a kowane lokaci yana kokari ne ya fito da wasu fatawoyi musamman ta bangaren abin da ya shafi fikihu da kuma al'amura da suka shafi rayuwa ta yau da gobe musamman kuma fatoyin muna ɗauko fatawa ce wadda za a iya cewa sayidul qa'id aliyul khamina'i hafizahullah ya bayar dangane da wasu al'amura to a cikin waɗansu fatoyi da ya fito da su mun zaɓo wasu fatoyi guda uku akan wasu al'amura waɗanda suke alaƙa da mu ta yau da gobe misali wata fatawa dangane da sayar da abinci ko kuma wasu abubuwa da ake mu'amala da su wajen ci amma a bisa mazhaban ahlul baiti irin waɗannan abubuwa ɗin haramun ne bisa mashhur wato fatoyin mashhur na fukaha misali a ce an sami wani wanda yake sayar da wasu abubuwa wanda shi wanda yake sayar da wannan abubuwan ka iya cewa mabiyin mazhaban ahalbeit ne ɗan shi'a ne shi to sai yake sayar da wasu abubuwa wanda a ci wannan abun haramun ne cinsa misali tarwada ko kuma duk wani nau'i na kifi wanda za ka iya cewa ba shi da wannan kaushi-kaushin baya din da ake kankarewa wato kenan ba shi da scale to shin irin waɗannan abubuwa ɗin da in aka kirkiro su aka kuma ƙididdigo su za a iya cewa a mazhaban ahal baiti haramun ne cinsu amma shi wannan sai je yake sana'arsa shine ya siyo irin waɗannan yana siyarwa waɗanda su a wajensu halal ne waɗanda zai siyar waɗin ahalin sunna ne su ko kuma waɗansu ne wanda ba ma musulmi ba su suke zuwa su saya amma baya sayarwa da mabiya ahal baiti don tun da su a wajensu wannan haramun ne to idan muna so mu san shin irin waɗanda suke irin wannan sana'a ɗin suke siyar da abin da su a wurinsu ba ja'iz ba ne ba wato halal ba ne amma suke siyarwa da waɗanda su a wajensu halal ne shin irin wannan abun ya inganta ko bai inganta ba to fatawar da sayyidul khamenei hafizahullah ya kawo dangane da irin wannan abu sai ke cewa sayar da dukkan wani abu na abinci wanda za a ci idan ya kasance wannan abun da za a sayar ya zama haramun ne amfani da shi ko kuma cinsa to sayar da shi ma ya zama bai inganta ba wato ya haramta a sai da shi kenan kuma yake ƙari akan wannan fatawar ya ce kuɗin ma da mutum ya samu daga sayar da irin waɗannan abubuwa na haramun to wannan kuɗin shi kansa ba kuɗi ne na halal ba to kaga kenan wannan fatawa ce mai muhimmanci ta yadda duk waɗanda suke mabiya ahal baiti in suka ga suna sayar da wasu abubuwa waɗanda a mazhabansu wannan abincinsa ba halal ba ne to bai inganta su sayarwa da waɗansu mutane ba ko da ku waɗanda su suke amfani da su su a wajen su halal ne a halin sunna ne su za su iya cin tarwaɗa da sauran abubuwa to kuma wasu wannan ina kawo misali ne da tarwada saboda wani misali wanda amma akwai abubuwa da dama waɗanda ba mu da lokacin za mu ta kawo wannan wannan ya kamata mai neman kutsawa cikin bincike ya koma babin at'ima wal ashruba ya samu abubuwan da zai gani wanne ne haramu wajen ci to bai inganta ba wannan to sai wata fatuwa ita ma dangane da wani abu wanda shi ma za mu iya cewa ya shafi Rayuwar mu ta yau da gobe shine cewa sayar da waɗansu abubuwa waɗannan abubuwa ɗin musamman dai a ce kamar za ka iya ɗaukan fina-finai musamman al'ummarmu yanzu da taraja a wajen eh, kalle-kallen fina-finai fina-finan indiya ne fina-finai ne ga nan na china na korea na Amerika. fina-finai dai ga sunan fina-finai daban-daban hatta fina-finan hausa din ma to idan aka samu fina-finai shi mutum sana'arsa shine ya dinga sai da fina-finai ko kuma ya dinga ba da haya na fina-finai to amma abin da yake tattare da wannan fina-finan a cikinsu akwai waɗansu waƙoƙi waɗanda suke haramun ne to menene hukuncin irin sayar da irin wannan fina-finan ko kuma menene hukuncin baya da haya ga mutane suna zuwa su gani su dawo su dan baka kuɗi ka ba su haya su dawo su baka kuɗi su dawo maka da shi gobe ko jibi wato ko dai sayar da shi ko kuma hayarsa to sayidul khamenei dangane da irin wannan sai yake cewa a bisa fatawarsa idan har ya kasance wannan waƙoƙin da ke cikin irin wannan fina-finai ɗin waƙoƙi ne waɗanda in ɗan adam ya ji su tabbas za su nesanta shi daga Allah za su nesanta shi da tunanin Ubangiji za kuma su nesanta shi da daga dukkan wasu abubuwa na kyawawan ɗabi'u bayan haka ma za su wato gadar masa da su tayar masa da sha'awa su ainihin jashi zuwa tunani na yadda zai kasance ya aikata wasu abubuwa na sabo to irin waɗannan fina-finai ɗin wato su ne ake ce masu fina-finai na lahau kenan to fatawarsa anan sai ce haramun ne sai da su haramun ne kuma bayar da ainihin haya ɗinsu saboda haka dukkan wani kuɗi da zaka samu ta wannan bangaren kuma shi ma wannan kuɗin bai inganta kai amfani da shi ba domin ba halal ba ne wannan ita ce fatawan saidul khamil ai hafizahullah dangane da irin waɗannan fina-finai saboda haka ya danganta ga mutum shi ya yi kiyasi ya gani wani irin fim yake sayarwa waɗanda kuma irin fina-finai yake ba da hayarsu idan a ciki akwai waƙoƙi ko wasu abubuwa a ciki waɗanda lalle suna nisanta mutum daga Allah suna nisanta mutum daga kyawawan ɗabi'u suna gadarwa da mutum sha'awa maras azanci da kuma sanya shi ya kutsa cikin zunubai to sayar da irin waɗannan fina-finai lallai bisa fatawa ɗin sayidul khamenei haramun ne to wannan kenan to bari mu karkare da wata fatawa wadda shi ma saidu khamenei ya fito da ita wannan fatuwa ta shafi al'amari ne da ya shafi ajiye karnuka a gida menene hakikanin mutum misali karnuka muna da kare kala-kala ajiye kare bisa nau'i kala-kala akwai kare wanda mutum zai iya ajiye shi domin ya zama mai yi masa gadi akwai kare wanda ake ajiye shi domin ya zama kare ne na kiwo wanda mutum zai iya amfani da shi yana ainihin kiwo akwai kuma kare na farauta to wayannan karnuka na uku fatawan saidul khamenei yake cewa idan mutum ya ajiye waɗannan karnuka irin wannan ko dai kare ne na gadi mai gadi ko kuma kare ne na farauta ko kuma kare ne wanda yake ana amfani da shi domin ya kasance wajen kiwo ya ce in aka ajiye su a gurin da suka cancanta a ajiye su na dabbobi ya ce wannan ba matsala amma sai yake cewa bisa fatuwansa kaga fatuwansa kenan ya ce ba matsala in dai irin waɗannan kuma ajiye su a ajiye su gurin da suka cancanta a ajiye dabbobi tunda su dabbobi ne ice in aka yi haka wayannan ba matsala to amma yake cewa bai inganta ba ya kasance an ajiye kare ta yanda zai zama ajiye wannan gurin ya yi daidai ne da wasu al'adu irin na turawan yammacin duniya duk wanda ya zo ya ga wani abu ne irin abin da ya zama na wani al'adu ne na turawan kasashen yamman duniya irin wannan ajiye kare din irin wannan yanayin ya ce lalle wannan al'amarin a yi kokari a nisanci haka domin wannan al'amari ne wanda zai zama wajen yada al'adun turawan yammacin duniya sannan akwai kuma wasu ma cututtuka da mutum zai za su iya gadar masa shi yasa yake cewa lalle wannan al'amari abu ne wanda ya kamata a nisance shi a yi nisa daga irin waɗannan al'amura to alahiyal ah, waɗannan su ne fatoyin sayidul khamenei dangane da wa'annan abubuwa guda uku tun da wa'annan abubuwa guda uku za mu duba mu ga cewa duk abubuwa ne da suka shafi rayuwar mu ta yau da gobe to saboda lokaci za mu tsaya a nan insha Allah sai Allah ya kai mu shiri na gaba za mu zo da wasu fatoyi wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin bayan shirin fatoyin musulunci sai kuma shirinmu na karshe a daren na yau wato shirin na duniyar mu a yau ai saurare lafiya duniyar mu a yau bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau shirin da ke muku dubi dangane da wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a bangarori daban-daban na duniya kuma suka yi jan hankula To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. Cikin 'yan kwanakin nan dai batun shirin nukiliya na Iran na zaman lafiya da kuma yarjejen da aka cimma kanta ya sake dawowa fagen tattaunawa ta siyasa bayan da Iran ɗin ta sanar da cewa ta fara tace sinadarin uranium da kashi ashirin cikin 100 a cibiyar nukiliyan ta da ke Fordo. Lamarin da wasu suke ta korafi kansa da kuma taso da batun barazanar da makiyan Iran din suke yi mata na dangane da wannan batu ta wannan dai shine abinda shirin namu na yanzu zai yi dubi kansa da kuma dubi cikin wannan lamari da kuma dalilan iran din na daukan wannan mataki bisa la'akari da kuma wato batun da ya shafi hanyoyin da za ta yi maganin irin waɗannan barazana da ake mata don sai a biyo mu don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar. masu saurare barka mu da sake saduwa. A shekaran jiya ne dai jamhuriyar musulunci ta Iran ta sanar da cewa ta aike da wata wasiƙa zuwa ga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya. Tana mai sanar da ita cewa ta ƙudiri aniyar fara tace sinadarin uranium da mizanin da ya kai kashi ashirin cikin ɗari bayan ta dakatar da yin haka ɗin a baya sakamakon jinin nukiliyar da aka cuma da ita da wasu manyan kasashen duniya da ake da kasashen 5 plus 1 a shekara ta 2015 wannan sanarwar da tana nufin kenan iran ta kudir aniyar fara aiwatar da kudirin da majalisar shawarar musulunci ta kasar ta fitar bayan kisan gillan da aka yi wa kwararren masanin ilimin nukiliya dan kasar shahid musin zade sakamakon wani harin ta'addanci da aka yi masa a wajen birnin tehran babban birnin kasar ta iran ta hanyar amfani da muggan makamai har ma da wani jirgin sama mara matuki da suka yi amfani da shi wajen kai wannan hari na ta'addanci kamar yadda wannan matakin yana nufin cewa kenan tuni an fara aiki da ɗaya daga cikin rukunan wannan shiri guda shida da ya kumshi lamarin nukiliyan wanda wato ya wannan shiri din ko kuma wannan ya fara aiki kenan wanda a ɗabi'ance sauran ɓangarorin ma suna nan tafe a hankali a hankali musamman idan ɗaya bangaren jeniyar ya ci gaba da yin karan tsaye ga dokoki da kuma nauyin da ke wuyansa wato bangaren turawa kenan kamar yadda ya zo cikin yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekara ta 2015 din to tun dai bayan da iran ta sanar da wannan aniya nata masana harkokin yau da kullum suke ta tofa albarkacin bakin su kan hakan da kuma bayyana cewa lallai akwai wani sako da iran take son isarwa cikin wannan mataki da ta ɗauka musamman a wannan lokaci da ake ciki wasu dai suna ganin sanar da wannan kuduri a daidai wannan lokaci da ake cikin ranakun cika shekara guda da shahadar shahid janar kasim suleimani tsohon kwamandan rundunar kudus ta dakarun kare jin jihalin musulunci ta kasar ta iran hakan na dauke da wani sako ne na cewa laifin iran ba ta taba miƙa wuya ga wani matsin lamba da kuma duk wata sabuwar tattaunawa da kasashen yammaci ba hakanan ba za ta taba amincewa da duk wani kokari na ƙara faɗaɗa da'irar rajaniyar nukiliyan da zai iya shafar karfin da take da shi na makamai masu linzami ko kuma tasirin da take da shi a yankin gabas tsakiya kamar yadda wasu kasashen yammaci bisa da bukatar wasu kasashen yankin suke son a shigo da waɗannan batutuwa a ƙoƙarinsu na raunana irin karfin da iran take da shi na kare kanta cikin yan kwanakin nan da ana iya cewa yankin nan na gabas tsakiya ya shaidi wani irin yanayi na zaman ɗarɗar da maganganu kala-kala dangane da yanayin da ake ciki kamar yadda wasu kafafen watsa labarai suka ta nunawa da kuma yiwuwar barkewar yaƙi duk da cewa sun samo hakan ne sakamakon wasu kalamai da wasu yunkuri da amurka da jami'anta suka dinga yi wanda ya share wa irin waɗannan kafafen watsa labarai fagen gabatar da irin wannan tunani da kuma sharhin da suke yi to sai da kuma irin waɗannan kalamai da yunkurin ba su tafi haka kawai ba ba tare da mayar da martani daga wajen jami'an iran da kuma sauran bangarori da cibiyoyi na kasar ba don kodu irin waɗannan barazana da ake yi ba abubuwa ne da za a yi shiru a kansu ba a matsayin misali ministan harkokin wajen kasar ta iran dr muhammad jawad zarif ya bayyana cewa duk wani wasa da wuta zai fuskanci kakkausar mayar da martani daga wajen iran wato a takaice duk wani guce gona da iri da wata ƙasa ko wata cibiya ko kuma wasu al'ummomi da su akan iran to hakan ba zai tafi haka kawai ba tare da ya fuskanci martani daga wajen iran din ba a daidai wannan lokaci kuwa shi ma a nasa bangaren babban kwamandan dakarun kare juyin halin musulunci na kasar ta iran manjo janar hussein salami cikin wani jawabi da ya yi a lokacin da ya kai wani ran gadi tsibirin bu musa na kasar ta iran a kwanakin baya ya bayyana cewa a aikace mun tabbatar sannan kuma muna sake sanar da cewa duk wani wuce gona da iri da makiyanmu za su yi a kanmu da kuwa za mu mayar da martani mai kaushin gaske ga hakan abinda muka tabbatar a lokuta da dama shine cewa ba ma taɓa barin duk wata barazana da kuma wuce gona da iri a kanmu daga wajen magiya da ta faka kawai ba tare da an mayar da martani ba wannan shine abin da janar salami yake faɗi wanda kuma yana mai da martani ne dangane da irin waɗannan kalamai da kuma barazana da wasu manyan kasashen duniya ɗin suke yi wa iran musamman amurka ko kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila to a takaice dai ana iya fahimtar mahanga da kuma maganganun manyan jami'ai da kwamandojin soji na ƙasar iran dangane da barazanar baya-bayan da ta ake yi wa ƙasar cikin maganar da kwamandan dakarun kare sararin samaniya na dakarun kare jihalin musulunci na ƙasar ta iran brigadier janar ismail hajji zade yi ne yayin da yake karin haske dangane da dukkanin bangarori na wannan zama wannan barazana da farfaganda ta zahiri da ta baɗini da ake wa iran din yayin da yake cewa yayin da jagoran juyin halin musulunci na iran ya bayyana cewar idan har gigi ya ɗibi haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kawo wa iran hari to kuwa za mu ruguza tel abib da haifa wannan dai wani umarni ne na gabaki ɗaya da jagoran ya bayar don haka wajibi ne a gare mu mu kuma mu sami wannan karfi da ake bukata wato wannan karfi na cimma wannan manufa na rusa haifa din da kuma tel abib wannan kuwa wani shiri ne da kokari ne da muke yinsa ba dare ba rana shekaru masu tsawo to wannan magana ta shi wannan kwamanda haji zade tana nufin sanar da shirin ko ta kwana kuma a dukkanin bangarori a dukkanin fadin kasar iran wajen tunkarar duk wata barazana da wuce gona da iri da za a iya yi a kasar kan wato kasar kamar da ba a iya cewa hajji zade yana bayyana cewa ne iran batun shekara da shekaru ta zauna cikin shiri ta kuma tanadi dukkanin wani abu karfi da take bukata wurin kare kanta daga duk wata barazana da wasu za su iya mata to daga dukkan alamu makiyan iran din da sun fahimci wannan sako da kuma wannan shiri da ake da shi wanda hakan shine abin da ke hana makiya din aiwatar da wannan barazana da suke yi a aikace don ko su san abin da ke jiran su matukar suka yi hakan. masu saurare don ƙara faɗaɗa wannan lamari da kuma jin dalilan da ya sanya iran ɗaukan wannan mataki na tace sinadarin uranium ɗin har zuwa kashi 20 cikin 100 a halin yanzu muna tare da dr fuad izadi malamin jami'a kana kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum a nan birnin tehran don tattaunawa da shi a to dokta iran da ta sanar da fara ta ce sinadarin uranium a ah, zuwa kashe 20 cikin 100 yaya kake ganin wannan mataki da iran din ta dauka it's a sign that uh, iranian leaders are uh, tired of what's going on with the nuclear agreement as you know the United States left the agreement about two years ago, and the Europeans who are complaining now They're quite silent with regard to what the US has done. Wannan wata alama ce da ke nuni da cewa jami'an Iran sun kosa da yadda ake aiwatar da yarjejeniyar nukiliya din nan. Kamar yadda ka sani cewa Amurka ta fice daga yarjejeniyar kimanin shekaru biyu da su gabata. Sannan kuma su kasashen turai da a halin yanzu suke korafi sun yi shiru dangane da abin da amurka take aikatawa babu wani abu da suke aikatawa wajen cika gibin da amurka ta samar kuma su kansu ana iya cewa sun ma yi watsi da yarjejeniyar ko da kuwa ba a hukumance ba ne babu abin da tura wannan suke yi don haka ana iya cewa ba su cin yarjejeniyar tunda kuwa ba sa yin abin da ya ba. akan su kamar yadda ya zo a cikin yarjejeniyar. So they are not in the agreement when they are not fulfilling their obligations. To doctor bayan waɗannan bayanai da kai a yanzu a ganin ka menene abin yi? Wasu suna ganin cewa watakila abubuwa za su iya daidaito ne idan har sabuwar gwamnatin Amurka ta Joe Biden ta kama aiki a nan da 'yan kwanaki. Ya kake ganin wannan lamari? You know, Iran is um, becoming a normal nuclear capable country. Iran used to enrich uranium at 20% uh, before the nuclear agreement. kamar yadda ka sani ne iran ta zama wata ƙasa wacce ta mallaki fasahar nukiliya a baya dama iran ta kasance tana tace ce uranium kashi ashirin cikin 100 kafin cin yarjejeniyar nukiliya manufar cin yarjejeniyar nukiliya ita ce iran ta rage ayyukanta na nukiliya don a ɗage mata takunkumin da aka ƙaƙaba mata to amma idan ka duba za ka ga cewa takunkumin na yanzu ya mafi na baya yawa da kuma tsanani don haka iran ta koma ya take a baya ne don haka ya rage wa gwamnatin Biden ta yi kokarin gyara kurakuran da aka yi a baya wanda gwamnatin Trump ta aikata matukar dai tana so ko kuma suna so abubuwa su daidaita don haka ya rage musu ko dai su gyara kurakuran Trump ko kuma su ci gaba a kai uh, so it's decision that they have to make either they can correct Trump's mistakes or they can follow Trump off the cliff dr fuad izadi malamin jami'a kana kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum anan birnin tahiran a tattaunawar da muka yi da shi to masu da haka maka kashin abin da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan allah a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. masu saurare da wannan shiri na duniyar mu a yau muka kawo ƙarshen dukkan abubuwan da za mu iya gabatar muku amma da yake mana dan sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran duniya da kuka raga kuka saurara. Iran ta ce tana da kwakwaran shaidu na cewa Isra'ila tana da hannu wajen kashe Dr. fahar zahde a kasar iraki kuma an kama wani babban kwamandan mayakan kungiyar daesh a kudancin birnin bagdaza hukumar lafiya ta duniya ta nuna damuwarta da rashin bawa jami'anta bizar shiga kasar sin to masu da haka maka ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma gobe da safe da dan Allah inda za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen to ma kafin na madadin dukkanin waɗanda ku ji muryoyin ni da na kasance da kotun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Thank you.